Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma akan kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alod da kuma niyya dukkansa FM. Za ku iya sauran wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar talata 31 ga watan biyar shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar wannan shiri. Ga kanun labarai. Sojojin Iraq sun kaddamar da sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS. A Afghanistan kuma yaƙi ya munance domin 'yan kungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama. ana hasashen cewa ƙila akwai yiwuwar samun nasara a shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasinawa to allah ba da sa'a to a dai aka samu artabu tsakanin su da mutane mu eh, mu ma mun samu an samu gudu daga gefen su akwai kuma wata mata mai ciki ma da wanda ko wurin mu ne ko ta wurin su ne wanda ke ita ma ya same ta kwamishinan 'yan sanda a jihar delta usman baba alkali kan aron gama tsakanin 'yan kabilar ibo masu rajin biyafara har mutane bakwai suka halaka a jiya rundunar sojojin ruwa ta najeriya kuma ta yi magana kan kokarin dakile sabon tsageranci a yankin naji delta za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jami'an soja sun ce jiya litinin jami'an tsaron iraq suka kaddamar da sumaman sake kwato birnin fallujah daga hannun 'yan kungiyar isis a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama muryar amurka ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojoji na musamman a fagen dagan fallujah ya yi bayani tare da taimakon tafinta cewa daki-daki suna ɗaga tutar iraq a cikin birnin ya ce akwai gawawwaki da dama ciki har da na sojoji ya ce fafatawa da ake yi ba gaba da gaba ake yi ba amma ana amfani da bindigogin igwa da harin bama-baman da aka ɓoye cikin motoci da kuma amfani da sojoji masu laɓewa ko kuma ɓoyewa suna harbi a yayin da aka fara wannan yaƙi ana kuma nuna damuwa a kan makomar farar hula da suka rasa mafita a birnin iyalan da suka arce daga birnin na fallujah sun ce 'yan ƙungiyar isis suna tilasta musu ficewa daga gidajensu tana kai su daga wannan gida zuwa wancan wata mace mai suna Su'at ta ce tana dauke da yarta 'yar shekara biyu ta arce ko takalma ba ta da shi a lokacin da ta iske wasu mutane wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗawa muryar amurka cewa amurka tana goyon bayan yunkurin isf na kare farar hula ciki har da yunkurin samarwa farar hula hanyoyin ficewa daga birnin. A can kasar Afghanistan kuma 'yan kungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga masu yawa har ma sun kashe jami'an tsaron kasar kimanin 57 da raunana wasu da 37 a lardin helman da ke kudancin kasar. jami'an kasar afghanistan sun ce tun ranar asabar yaƙi ya munance a lokacin da 'yan ƙungiyar taliban ɗin suka kaddamar da hare-hare a kan gundumomi guda uku a lokaci guda cikar da gundumar nad ali da gireshik da kuma marja haka kuma 'yan tawayen sun lalata sansanonin jami'an tsaro guda hudu a kan babbar hanyar da ta haɗa marja da lashkarada babban birnin lardin a gumurzun da aka yi cikin dare ƙungiyar taliban ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa tun lokacin da ta naɗa mulla hibbatullah a kunzada a matsayin sabon shugaban ƙungiyar. a ranar 21 ga wannan wata harin da amurka ta kai da jirgin saman yaƙi da bawa matuƙi ya kashe mulla mansur tsohon shugaban ƙungiyar a ƙasar afghanistan a ƙasar pakistan duk da kamarin tarzoma tsakanin isra'ila da falastina a kwanan nan da kuma cewa ba a shirya bangarorin biyu da su halarci taron da kasar faransa ta shirya da nufin koma kan teburin shawarwari da zuma kawo ƙarshen rikicin bangarorin biyu ana hasashen cewa kila akwai yiwuwar samun nasara domin kuwa jiya litinin aka rantsar da avigo liberman a matsayin sabon ministan tsaron kasar isra'ila wanda aka ce yana goyon bayan magance rikicin bangarorin ta hanyar kafa ƙasashe biyu makwabtan juna sakataren harkokin wajen amurka john Kerry bai karaya ba wajen ganin an kulla mai yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Akwai kuma alamar cewa Mr. Kerry ya ƙudura aniyar ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu duk da saura watanni wa'adin mulkin gwamnatin Amurka na yanzu ya ƙare. Yana shirye-shiryen halartar taron ministocin da za a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu a birnin Paris na ƙasar Faransa. za a fi mai da hankali a kan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa wajen wannan taro. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jiya litinin shugaban amurka barack obama ya karrama mayakan amurkan maza da mata waɗanda suka mutu a yaƙe-yaƙen da amurkan take yi ko ta yi a ranar da a duk shekara ake tunawa da tsoffin sojoji da ake kira memorial day da turanci inda ya kira ga amurkawa da su taimaka iyalan mayakan da suka mutu a bikin wannan rana ta ƙarshe ga shugaban na amurka wadda wa'adin mulkinsa zai ƙare wato cikin watan janairu shugaba bama ya lura da cewa ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari na amurkawa ne suke aikin soja hakanan nufin kenan mutane da yawa ba ba su san wani ko wata wadda ke aiki a rundunar soja ko mayakan ruwa ko na sama ba ya ce fiye da sojojin amurka ashirin aka kashe a kasashen afghanistan da iraki cikin shekara guda ya kuma misali da tarihin uku daga cikin sojojin da suka mutu a fagen daga ya ce amurkawa wato su yi alfahari da sojojin da suke sadaukar da ransu kuma su nuna godiya ko godewa iyalan sojoji da suka rasa rayukansu Gidan adana dabbobi da ake cewa zoo da Turanci na birnin Cincinnati jihar Ohio na Amurka ya kada shawara mai sarƙaƙiya da ya yanke na harbe wani gwaggon biri bayan da wani yaro ɗan shekara hudu da haihuwa ya faɗa cikin kejin gwaggon birin a ranar Asabar. An ɗauki wannan al'amari a faifan bidiyo kuma ya fusata masu ƙaunar dabbobi a duk faɗin duniya duk da cewa yaron da ya faɗa kejin gwaggon birin yana cikin hatsari. Faifan bidiyon ya nuna yadda gwaggon mai suna harambe ya yi ta jan yaron cikin kwatami. Ya yi kamar yana lallacin yaron sai kuma ya ci gaba da jan yaron, kan yaron yana buga duwatsu. Gwaggon biri harambe ya yi kimanin mintoci goma tare da yaron kafin tawagar lura da dabbobin da ke da hatsari na sha yanzu suka harba gwaggon Masu ƙaunar dabbobi da dama sun ce harba gwaggon birin harambe ɗan shekara goma sha bakwai da haihuwa bai zama wajibi ba. to amma daraktan gidan adana dabbobin Ten Maynard ya faɗa a jiya Litinin cewa jami'ai sun yi imanin cewa ba su da zaɓi domin ba a san abin da gwaggon birin zai yi da yaron ba. Mr. Ten ya yi bayanin cewa gwaggon birin irin su harambe suna da ƙarfin da za su iya fasa kwakwa da hannunsu. Ya ce wannan ne karan farko da irin wani al'amari ya faru a tarihin gidan adana dabbobin labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc madalla akalla mutane bakwai ne suka halaka cikinsu har da 'yan sanda biyu a jiya lokacin da wasu 'yan kabilar ibo suka yi zanga-zangar tunawa da yakin basasar da najeriya ta yi da 'yan kabilar kuma lamido abubakar sakkuto da ci gaban wannan rahoto. zanga-zangar da ta ci gaba a jihohin anambra abia inugu da kuma birnin asaba na jihar delta kuma ta yi sanadiyar arangama tsakanin jami'an tsaron 'yan sanda da 'yan kungiyar ta biyafara bayanai dai sun nuna cewa waɗannan Tarika da kuma zanga-zanga na tunawa ne da ranakun yakin basasar ƙasar wannan zanga-zanga dai ta 'yan kabilar ibo ta haifar da damuwa ga al'ummomi daban-daban da ke zazzaune a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma sun ci gaba da bayyana zaman ɗarɗar da suke ciki 'yan biyafaran nan ne suka fito suka tarwatsa mu a halin yanzu ni na fito daga bidda ne onitsha to na yi gudun hijira a nan asaba can kebul area kuma 'yan sanda sun kasa zuwa zuwa su kare lafiyarmu da dukiyoyinmu inda a halin yanzu ma ga motan 'yan sanda sun zo amma sun fafasa motan sun ji mana ciwo 'yan sanda kuma sun gudu sai ma na ji ni da ma ban zo nan kebul area ba da ma na tsaya a can bid da din da ya fi min dan ni yanzu ma ban san abin da zan yi ba jikina duk jini ne kana kallo ga ciwo da sun ji min Sana Abubakar Aliyu na fito daga Fegi by Oga Junction Onitsha. Eh, saboda an ce 'yan biyafara za su fito. Eh, sun zo za su shigo mana cikin kasuwa ne sai muka taru muka fi karfin su muka kora su suka fantsama suka yi cikin gari. 'Yan sandan B division da C division sun fito sun tarwatsa su sun yi cikin gari. eh sai dai Allah ya taimake mu jami'an tsaro sun zo sun taimaka mana zuwa cikin asibiti mu samu zuwa asibiti dan kada mu je zan shiga ciki zuwa asibiti ban san abin da zai haifu ba kuma bayanai dai sun nuna cewa an yi mummunan arangama tsakanin jami'an tsaro na 'yan sanda da 'yan kungiyar ta biyafara wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata rundunar 'yan sandan jihar delta ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai daga ciki kuwa hadda jami'anta guda biyu da kuma 'yan kungiyar ta biyafara guda hudu usman baba alkali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta kuma ga abin da yake cewa eto eh abin da ya faru dai yau da safe mun tashi mun ga sun fito kwansu da kwarkwatansu akan su ma suna da biki na biafra to lalle kuwa muna da dan bayanin asiri cewa cewa suna planning din wannan to mun ba da wani babu wannan celebration din to mu dai a Delta dama a nan Asaba ba nan suka ce za su yi ba yadda muka ji labari to amma yau da safe sai muka tashi muka samu sun fito kansu da kwarkwatan su akan za su yi to ka san abin da ya raba Asaba da wani ta shine wannan gada din to wannan gada din idan muka bari aka yi zai samu eh, damuwa damuwa saboda shine eh, ya hada abin da hanyar da ya hada nan din east din kenan da south din to muka yi blocking din su muka ce a sai muna blocking din su ashe su ma sun ma fito da ma wayan da makamai eh, to a den dai aka samu artabu tsakanin su da mutane mu eh, mu ma mun samu an samu hudu daga gefen su akwai kuma wata mata mai ciki ma da wanda ko ta wurin mu ne ko ta wurin su ne wanda shi stray bullet ita ma ya same ta Allah ya mata itawa shi hanzarin ka ba kamar jami'in ku ne dan sanda ɗaya rasa ransa kenan eh biyu ma ba ɗaya ba eh Eh, kuma ɗaya yana asibiti yana kwance eh, su yan kabilar ta biya faru ba kamar mutane nawa ne suka samu rasa rayuka. Su hudu ne. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar. Rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta bakin daraktan tsare-tsaren tariya Admiral Jacob Ajani ta ce tana aiki tukuru tare da takwarorinta daga sauran rundunonin Najeriya wajen magance sabuwar tsageranci a yankin Niger Delta. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana. Intelligence available to us which we would not be able to divulge bayanan sirrin da ke gare mu da kuma ba lalle bane a faɗe su tunda a halin yanzu muna kai samami ya nuna akwai ƙarin wasu dalilai da ke haddasa abin da ake gani a halin yanzu. Sintirin da muke yi mai take Operation Tsare Teku na daga cikin matakan da muke ɗauka. Yadda ake kai harin bam akan bututun mai ba dukkaninsu ake auna bututun da ke cikin ruwa ba. har ma da waɗanda ke saman ruwan kuma muna aiki tukuru tare da haɗin gwiwar sauran rundunonin soji don ɗaukar mataki na bai ɗaya. to solve this problem. Chief TK Ogoriba na daga cikin mutane shida da suka zauna da shugaba Umar Yar Yar'adua har aka samar da shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin Niger Delta. Na kuma tambaye shi ko takamaimai menene matsalar yankin a halin yanzu? Um, I don't see whether there is a problem. The only issue that is there. Ya ce ba na jin akwai matsala. Batun kawai shi ne. Ya kamata shugaban kasa ya kaddamar da dokar ta ɓace na raya yankin Niger Delta cikin gaugawa. don magance matsalolin da a baya ba iya cin masu ba. Masu sharhi na ganin gwamnatin tarayya ta samar da shirin afuwa ga hukumar raya Niger Delta ga ma'aikata su kutum da guda don raya wannan yanki. Ƙari da ƙarau ga maɗuɗin kuɗin da a duk wata ku ke amsa daga Baitulmali. Ko me za ka ce akan duka waɗannan? Today, the amnesty program they say that is addressing the issues of the you know, ex-militants a yau shirin afuwa ga tsafin 'yan bindigar yankin niger delta da ake ware mai naira biliyan 60 zuwa biliyan 70 a wannan shekara naira biliyan ashirin kacal aka ware mai cikin kasafin kuɗi ma'aikatar raya yankin niger delta da ke samun naira miliyan dubu biyar cikin wannan adadi gyaran hanya kaɗai zai iya lashe naira miliyan dubu hudu to naira miliyan dubu hudun ma me za ta yi kuma duk da 'yan yankin ne ke jagorantar waɗannan hukumomi amma ai ba a sake masu mara They are not given free hand to operate. Abdulmumin Gambari kwararre ne a kan yankin Niger Delta. Su 'yan Niger Delta manyan sun rubuta ce wayannan gwamnati ya ce zama da su su ba san da zaman wayannan mutanen ba kuma ba su su ce represent ba. Tunda sun yi wannan magana su nemi ainihin mutanen. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan Maina Kaina. tsaka mai wuya. Ali Sharif lokacin da yana gwamna ne na farko ya yi doka ya haramta Boko Haram a Borno. Akwai report wanda ita kanta gwamnatin PDP ita ta sai kwamiti na investigation. Babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun Boko Haram. Shin wannan mutumin ne zai ba da kuɗin sa don aje a kashe kaninsa a kashe yan uwansa a kona gidansa a wulakanta shi? lokacin da ya karbi borno a wani hali ya karbi borno state a lokacin da ya sauka ya bar gavna a wani hali borno take ciki gaskiyar magana shine dalilin da ba a son ali sharif ne shi mulkin pdp zai fallashi mutanen da suka bata fatin nan tun a da jama'a sanuku da huta sanuku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya sabo to a daidai lokacin da najeriya take nazari game da mulkin shekara daya da shugaba muhammadu buhari ya kammala kuma yayin da 'yan jam'iyyarsa ta apc da mukarabansa suke ta bugun gaba akan ci gaban da aka samu da sauran nasarori jam'iyyar adawa da 'ya'yanta suna ci gaba da fama ne da nasu rikita na cikin gida abin da ya sa yanzu haka take karkashin jagoranci ko shugabancin mutane da dama cikinsu har da mutanen da ke ci gaba da biyayya ga tsohon gwamnan jihar borno sanata ali modu sharif ba da nake da shi a duniya wanda an taba yana jin ciwon kamar sunana in ka ce ali modu sharif family nawa kenan an baka je ka hada ni da wani kungiya wanda international community suna kyaman su boko haram ni sun kashe yan wana kan na guda biyu a da mutane na ba iyaka so duk wanda ya ce mini ya hada ni da wannan kungiya to shi sai gaban alkali ne zai raba mu da shi sanata ali modu sharif kenan to ya sauran 'yan jam'iyya suke ji game da halin da jam'iyyar ta take cikin yanzu sunana ahmed mohamed gombe to ni ali modu sharif da ake magana ali modu sharif ali modu sharif ni ba shi bane na makwabtan mu borno to ga borno ma mana ya je ya kawo borno ma zai iya ni sunana dahiru hassan kera ni memba ne jam'iyyar pdp babu yadda za a yi mutum ya yi shekara goma sha shida yana shan nonon babarsa ya girma yau zai ce ma babarsa sannan bai yadda da ita ba ko ba daidai ba ne kai yau ka yadda da shi. sunana mustapha bello tsohon ministan ciniki a gwamnatin shugaba obasanjo idan ba a yi wannan gyaran da zai fitar da waɗannan tsofaffin shugabanni a jam'iyyar nan ba babu yadda za a samu ci gaba kuma waɗannan shugabannin su suka kashe wannan jam'iyya su suka tsaya a lokacin da ya kamata a gaya wa Jonathan cewa kai mutanen ƙasar nan ba su kaunar ka ba su son ka ka bar jam'iyyar nan kawai ta fito da wani shugaba ko a samu abin nan suka ki kowa yana ce aka ma hana wani ya fito gaba ɗaya saboda haka in ba sun rabu da jam'iyya ɗin nan ba ne har local government har ward ba ma jiha ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wannan jam'iyya. haka ne to mai kare sanata ali modu sharif a shirin nan na tsaka mai waya na yau wato inuwa buwala da ke fafata da shehu gaban da ke ɗaya bangaren zai samu damar ya yi masa wankan tsarki a kan wannan zarge da ake masa na cewa yana da alaka da su yan boko haram ɗin to amma kafin ma mu kai can bari mu so matunka da shi shehun ya kare matsayin da su nasu bangaren suka dauka na cewa ba su yarda a ba kujerar shugabancin pdp da kuma samun dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 duka da su daga arewacin najeriya ba idan haka ne me yasa kafin a zo yanzu tun ma kafin pdp ta zo ta faɗi aka yanke shawarar cewa shugabanta dan takarar ta na gaba daga arewa zai fito kuma an san lokacin amin adamu ma'azina rike da shugabancinta ah, ai ai ai kamar yadda na gaya maka tun kafin a yi zaben nan an yi binciko akwai matsala aka zo aka yi zaɓe aka faɗi wannan faɗuwan da fitintunu da suka tazo mu'azu ya yi rizani da ya yi rizani aka nemi a za a ƙarasa aka ringa kawa har aka zo daga ƙarshe abin da zai faru ya faru sai aka ce to da wannan in dai muna so mu yi gyara an ji an ɗauki opinion na duk mutane da kowane shashin najeriya aka ce don zaman lafiya da kuma a ba waɗanda aka saba a haƙuri. dole shugaban ƙasa zai fito daga arewa. To na ji. Shugabancin ciyaman kuma a mai da shi kudu. To ina zuwa. To na ji na ji Malam Inu eh, ku ba kusan da wannan shirin da aka yi na cewa eh, abin da shi Malam Shehu yake faɗa na cewa ga tsarin da aka yi ba zuwa yanzu? Wannan tsarin da yake magana nan ba wai doka ne aka shimfiɗa ba tukuna fa. Ko ba haka ba? Eh amma ba jam'iyya ta shimfiɗa shi ba? Bari mana mu kai ga lokaci ba mu kai ga lokacin cire shugaban kasan tukuna ba. Saboda haka mun kai ga lokacin in ta zama doka ne na pdp cewar hakan nan za ta faru ai lokacin sai mu nemi menene za a yi a lokacin nan abba mu kai ga lokacin nan tukuna ba ko ba mu ce za mu hana shugaban kasa fitowa daga arewa ba za a yi abu ne daya bisa daya tukuna ba wai sai a yi rashin an yi yanzu cewa duk shugaban kasa zai fita arewa eh, eh, saboda haka chairman na fadi ba zai fito daga arewa ba wato tunaninmu a yanzu shine karfin pdp ta gaza arewa har mutane mu arewa suna cewar fatima na yan kudu Gani haka nan ne aka ce to bari a bar eh, shugabancin fatin a arewa a samu a sha kan yan arewa in lokacin ya zo in ana so a mata kwaskwarima ne sai a yi kwaskwarima a lokacin nan amma a yanzu yadda ake dinnan in aka kai shugaban jam'iyyar na a kudu mutanen mu arewa za su ga cewa to tun da ba ta da karfi ma a nan dama ta zama nasu din ne saboda dalilin haka din nan ne ya ga cewa to ya kamata a yi kwaskwarima a gyara a maganganu don a samu lafiya a cewa to pdp tana nan da karfin ta pdp jam'iyya ne na kasa gaba daya ok to uh, eh, da ino ka san kai uh, na tabbata ka san wannan magana cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane da yawa suke ɗari ɗari game da shi sanata sharif Shi ne saboda korafin da ake taimasa na alaka shi da mutanen boko haram na san ya ta kokarin ya musanta wannan abin tunna amma yanzu mun samu dama muna magana da miliyoyin mutane suna jin mu ina son ka kai min bayani game da wannan zargin da aka dade ana mishi kuma ka san cewa tsaye da shi shugabancin nan ya sa mutane da yawa masu bar jam'iyyar ta pdp na san mutane irin su dalhatu sarki ta biyu da su ken inamani da sauransu da yawansu sun ce sun fita saboda ba su yarda da shugabancinsa ba Me za ka ga mutane game da wannan zargin da aka daɗe ana mishi na cewa yana da alaƙa da Boko Haram? Kila wanda suke maganganun nan ba su sani ba. Ali Sharif lokacin da yana gwamna ne na farko ya yi doka ya haramta Boko Haram a Borno. Ali Sharif ya yi doka aka kori farkon shugaban Boko Haram tun kafin ma ta yi karfi ta fara yin halayen da ke ciki. A cikin Boko Haram an kashe kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya an kashe kwasin nashi wanda shi da yana takarar gwamna an kashe abokin shi wanda ba su rabuwa a duniya an ci an kona gidansa a gamborun gala babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun boko haram shin wannan mutumin ne zai ba da kuɗinsa don ji a kashe kaninsa a kashe yan uwansa a kona gidansa a wulakanta shi kuma ai muna da hukumomi na bincike a kasar nan har a waje barci suke ne wai har ali sharif yana cikin boko haram ba su taba ganewa ko su ga wani abu guda ɗaya wanda za su ce ga shi nan abin da kayi wanda ya alaka da boko haram ba mm-hmm. eh. ai ya faɗa da bakinsa cewa duk wanda yake da wani abu da zai iya nuna cewa yana da alaka da mutanen nan ya fito da shi kuma ya faɗa cewar a ko ina ne zai je ya saya ko bincike ne ko kuma ma a hukunta shi ne a je a hukunta in akwai wani abu da wani ya kawo ko da aka binciko da hukuma suka binciko suka gano cewa yana da hannu a cikin wannan abun ban ga wani bayanin da zai ci wannan ba mhm. sun je sun je sun ɗoko magana ne na karya na kame kame na sun rasa menene za su iya shafa mishi su ɓata shi amma gaskiyar magana shine dalilin da ba a son Ali Sharif ne shi mulkin pdp zai fallashi mutanen da suka bata fati nan tun a da shugabanci pdp sun san capability na shi yake ba pdp abin nan top time a north a tunda an san kafin shi yadda ya rike antp eh, da ya yi da. ya yi acting chairman ya yi acting chairman na bot na na antp mutumin nan ya yi senator a kasan nan mutumin nan ya yi gwamna a kasan nan a duk wa'annan makaman da ya rike ba a taba samun shi da wani abu ba sai ka je kana shafa mishi maganan boko haram abinda kai ka san ba ta da tasiri to naji naji naji malam ino um, alai shehu daga cikin abubuwan da ka ji mm. um, me babban abin da ya sa kuke da korafi game da shi sanata moda um, sharif um, na na biyu uh, manyan mutane da yawa na bangare na naku kusan da uh, su shi jari ga naɗin su tanimu turaki su shi shati mustapha da sauransu um, galibinsu mutane ne da suka fito daga wannan bangaren na sashen arewa maso yammacin har kai ma me babban korafin ku game da shugabanci da a ce ba shi sanata din nan ne. da kowane ne za ku ɗauki wannan matsayi na jayayya da shi hmm, na farko ina so na da clarifying wani abu eh. maganan cewa pdp ba ta da karfi a arewa don an fara zaɓe ba shi ba ne ana neman dan arewa hmm. ai ahmadu mu'azu dan arewa ne kuma dan bauchi ne yana ciyaman na fati din aka kada pdp din a zaɓe so maganan cewa sai dan arewa duk ba magana bane in kaga mutum yana kame kame bai san ma siyasa bane ai lokacin NPN wanda ya shugaban NPN wanda har gobe tana da tarihi ai ba dan arewa bane siyasa tana neman dan eh, wanda ya iya siyasa ne duk inda ya fito zai iya shiga kowane fanni a Najeriya mu zaman lafiya muke so ci gaban PDP muke so na biyu maganan zarge-zarge da ake yi wa Ali Sharif ko dan Boko Haram ko dan Boko Haram bane magana ne na na simple logic one lokacin da ya karbi borno a wani hali ya karbi borno state a lokacin da ya sauka ya bar gavana a wani hali borno take ciki na duk wanda ya san rule of governance ya san cewa ko me ya faru a ciyar ka a lokacin da kake mulki number one kai ne chief security officer na wannan state din amma malam ino ya ce har yanzu ba wanda ya kawo wata shaida ba babu wanda a shine ina zuwa babu wanda ya ce tabbas shi dan boko haram ne ko kuma tabbas yana fa boko haram kuɗi ko kuma tabbas shi ya wannan abubuwa in ma akwai zarge-zarge waɗanda suka yi zarge-zargen nan akwai report wanda ita kanta gwamnatin pdp ita ta sai kwamiti na investigation akwai customary report akwai report na justice lemu report sannan akwai wannan australian din wanda suka yi wannan report din ai ba shehu ya yi ba so wannan perception din da kuma CNN report da ta fito da shi wanda ya sake damaging image na party lokacin da aka bashi wannan kujera cewa babban shugaba ko wanda aka same shi da zarge-zarge a boko ya zama shugaban party na ƙasa gaba ɗaya. To a gaishe kuma lamai to idan Allah ya kai mu shirin mu na makon gobe za mu taɓa maganar sabuwar jam'iyyar da aka ce wasu a cikin jam'iyyar PDP suna tunanin sa kafa wai don sun ce wasu yanzu ba sa ma ƙaunar su ji sunan PDP din. muna godiya ga bakin namu inuwa bawala da shehu gaban da kuma musamman wakilin munasir adamu hikaya a abuja da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to madalla a gaida malamai Jamhuriyar Nishar na daga cikin jerin ƙasashe bakwai na Afirka da masana suka bayyana a matsayin mafi karfin zafi da hasken rana musamman a yankunan hamada wato Difa da Agades, inda tulurin zafin rana ke da ƙarfin gaske sai dai Nishar ɗin ba ta morar wannan arziki. Za mu kawo muku wannan rahoto da wasu rahotanni a cikin shirinmu na hantsi. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da kusan minti 28 na dare. A halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jama'an soja sun ce jiya litinin jama'an tsaron iraq suka kaddamar da sumaman sake kwato birnin fallujah daga hannun 'yan kungiyar isis a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama A can ƙasar Afghanistan kuma 'yan ƙungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama har ma sun kashe jami'an tsaron ƙasar kimanin 57 da kuma raunana wasu 37 a lardin Helmand da ke kudancin ƙasar. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce tun ranar Asabar yaƙi ya munance a lokacin da 'yan ƙungiyar Taliban ɗin suka ƙaddamar da hare-hare a kan gundumomi guda uku a lokaci guda. ciki har da gundumar Nad Ali da Gereshik da kuma Marja. Duk da kamarin tarzoma tsakanin Isra'ila da falastina a kwanan nan da kuma cewa ba a shirya bangarorin biyu za su halarci taron da kasar Faransa ta shirya da nufin komawa a kan teburin shawarwari da zumar kawo ƙarshen rikicin bangarorin biyu. Ana hasashen cewa kila akwai yiwuwar samun nasara domin kuwa jiya litinin aka rantsar da Mr. Lieberman a matsayin sabon ministan tsaron kasar wanda ake ganin yana goyon bayan rikicin wato goyon bayan kafa kasashe biyu. Tuma da da haka Allah kawo ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri ga mai sauraron mu Modibbo Hamidu Modibbo Zailani gudun ni a jihar a Najeriya da fatan kowa na lafiya. yanzu a madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da hero diyo ne wadda kula da akin gabatar da shirin shirinmu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya